الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم جميل تبتع الله الصلاة والسلام على شوي أولوج تبتع يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم na yi jin karatu zo man gina na mafi gaga na ba makala da ciyawa daga majin makala mutane wuya volume 7 page 316 lo 321 majin fata makala mutane wuya shekaru da zai zubi taituyan makala wuce bunnakdi bai na duwati wata ake yi alaihi uslubu nakdi uslub method ya an nakdu na gaji da nakadi nan ke yi nakadi a correct za alamir ke kuzari ya alábìsísí zàlẹ́ ya aláwọn ayájí àgẹ́lẹ̀ dídí nìkan kó na tààkì bá léyìí gani ba tààkì bí da lẹ́yìn nípa gani ya tààkì bí da wà tùkí lágàngàn amẹ́ríkà ó ti mú sẹ́yìn fún òun ti dá pẹ́ da wọ́n ti wata láwọn yi fèèjì ko o ti gánà ko yi o ti àwọn ayé láwọn yìí الشيخ عبد العزيز بن باز قال الحمد لله رب العالمين يبقى تلوج تبت يا الله اسم جاني تباتنا والصلاة والسلام على نبينا محمد الصلاة ينصف بعين شوي يلوج تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين النبي ليس أمين كنا وعلى آله تزاميوجي وصحبه تزاميوجي ومن اتبع سنته الى يوم الدين جنب ذلا جلا متوى كوها نبي حد فارق يانينا اما بعد زمننا عز وجل أتيكا سكون وكي ما زكينا امر بالعدل سكون سكو والاحسان سكون والإحسان سكو بولو بولو وينهى عن الظلم سقوم كنزالنشي والبغي سقوم كيا كالبتو والعدوان سقوم كان تعدلت الرجوت وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حقيقة سقوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون bima ba a sabi rusula da wa wafi tuci tun jami'an bayano ne mina da'awati ila tauhidi a yi zajalo tauhidiya wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu amma la ibada jin ya sako gbogi rahu bi iqamati alqibti sai ci majo foro ga lafi bugikine lu da adalci wani hawo an bibbi zalika sokwa makanabi da yana ga ya ci ga gaba na yana su duna min ibadati gairi layi yin ibada ya zai ji sokwa na wata farroki da ji ga wata shakki da ji ga yin gaga gaye walikida ya ala hukukin ibad da ya gashi alagan tu alaga da ake wujo kiman ya zo ga ya tsiwo ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bujin gai masu mu. ko al'umman na annabi sallallahu alaihi wa sallam gai masu mu zanzo da na jiya na biya wa ji daidai ci biki gama la na biya kullu bani adam khata bani adam don bai ci biki wa khairul khata'ina at-tawwabun zai na da alkhairi ganin da ya ci biki na wani ai bai je ji tuba ne ebuna e ganga mai manya ji ko yi hasibi ko yi muhaddisi ko yi muslidu kun ya amira mumini da sila hadisi na wasu lagun waje masu mamuwa jide da masu biki ɗaya na gaza mai mufassiri wanda dai ya tafsir bin masuri wanda dai tafsir bin ra'ayi wanda dai tafsir na fuka wajen da yaskin ba su na jirkin ba su ji daga aya shone wanda yi na ba ya na su kuwan mansuku ilimiyar maki ilimiyar madani ilimiyar kaza ilimiyar kaza ko gabar da ya da wuce gano na taso wa mawu ke tumina ilimi illa kalila yana da ya yi limina je waji daidai ma ci bici ebana gaza nan da mini ya alƙura ujo taibatun na shiri ufi tubo a shafibi ha imamu shafibi ufi tubo a durra ufi tubo wani yana ko wani isnadiyar riwaya na alƙur'ani hatta ɗaya eh, kura wuce hatta ba a nufi sallallahu alaihi wasallam ɗaya eh, kuna zane da matsayin na tsakanin wuce laugala na da masu wa gaji mamaki mu bi kura ni kun da cin bici hmm. a ci ba? Hmm. ka ci wuce a can?

ko littafin mun kana kuma da ji kaza ni kaza noji na ji kaza ni kaza noji na ji kaza ni gaji mamaki ma lulu ji kiya ma mu ji a gaza na man kuma fiki wuro ke ma maliki na ke mu shafi na ke ma abu na bali na ke imam abu hanifa na ke mu laifin kun sabi na ke imamu da auzari na da fiki ya ke to hadisi je amma ke ma ya fata wanda ce zuci la ruji ruji kuskure da wani ba ku jiwa da su tutu ba ojú ìpòtò mábàtì ojú àdífù ń tó tó tóbú àmá ìpín àdìmílà ti tóbú lórí sí àárín ń tábọ̀ ojú ó tún bá wọn tó àmá fún ìtẹ́rí ní lágbóná níjà àjàn ojú wọn na mọ mẹsì mẹtúngú aláàdé mọ sùkú yọ mọgbẹ ní iná na kúnà tó wọgá tí ó lè nẹjú bẹyẹ ní òun ẹjú faruwa mai ake tì yóò lè mọjàjọ yìí kí á mọjàjọ yìí dára kó mọyì máa ji ọdún tú mọyì máa di tó lẹ́jì àdòjì ó jìgẹ̀ ẹgbẹ́ ní na lẹ́jì àwọn ẹ̀jì tì wanda ga yabo ne zawa ji ya ba ba abin nan ya ce miki na itimi ko ba ga wani lokaci ya nan Allah ya su su ya no yana ya addini na gado ne gona addinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immati muslimina wa ammatihim amma yana tsaye muhimmanci ga gwanno na uslubu na kaji wuce mana usulubu kica gaji gyara wuce usulubu kica gaji rijiyar da wuce ko da yana ku gama la al-imam ibn rajab alhamdali in kalita ta al-farqu bayna an-nasihati wa ta'yir ko da yadda da tsakani wa da nasiha yadda da wa dukiya wa su zafi wa giza mutunci wo gaza tó bánga wo jíza tó kó wo gaza yìí ní ọdún tó ní ọdún tó tó yé dìdì àmọ́ ẹgbẹ́ náà yóò bá gbẹ̀gbẹ̀ àmọ́dún gbọ̀ngàn àdínní ọ̀nà káàdà àwọn tìgá ìdá kiri ti ń ju ní láàdínní yìí rẹ̀ gbà kí àdún àdúnyára àtọ̀ òtúkọ̀ ọ̀gá jẹ́ra ẹran káàmù dá tó tú ògùn. ojú ó dé èlèmí gbọ́dá yìí àmọ́ àgbàlẹ dé èlèmí gbọ́dá nígbà níbi tí sọ òun jà tó àwò gbọ́dá kó láti ká nìwọ ojú ó wọ dé èlèmí gbọ́dá kan náà àmọ́ àwọn èyí mọ́kántà òun tó bá àtẹ́kọ̀ọ́ tí ó kàn náà á di kí àwọn àwò gane cewa yana alkibru batul haqqi wa gamtin nas amma kishe kabla zuwa da wani gudu bayan uji a jin rajjaya da. ngawo ndị buja uji ajiza jara ngawo ga gan ndị na agwa wada ngawo ga gan uja amo be ga waji en meto e ko na kan wace je to gaskiya da ya ko nan ga ya da wuci ga ya nuna to wa na gaskiya nan wa wa gwa gaskiya a wa ba ba ko wa ji mutunci ko wa so zuye ko wa jo fallasa ko wa jo kanan gole e bugo wa ne da fatu buyuta min abuwa da da muhimmanci wale wa ji da gara ne ba ne ga da kirki kanan wani da kirki kuma ne Musa da nan mawai wa ga wani ji gara ne da nan ga ji zaje kanan wani zaje ja ku firawuna amma ta su sakwa ga annabi Musa bi annabi ya wuni ga kula da kaulan layinan da an lauya ta zakaru aw ya sha ya gaje ga gabi bi kaulan layinan ya gabi da gabi da daci ne ko man ci chaga ganti wole wa ina ko ga with this introduction wa ne ga yin mun ferita da yin ga dikio ga clear man ya ta be je go su ko ya kwatu tabbati Allah wa ne rububiyya على ربوبية عامة هذه ربوبية خاصة الحمد لله رب العالمين هذه ربوبية عامة كو ربوبية خاصة رب موسى وهارون تبع أهل السنة والجماعة جمع التوحيد هذا هو هذا توحيد الربوبية على توحيد الألوهية على توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية إرضاته في جنكة إبراهيم عليه السلام هم بيجي عن التوحيد بيجي يدعى ذكر التوحيد بيجي نيجي تدبيره ko sai shige yaga rayo sai shige gorayo wala sai ce ji ni ke ce bai kuma sai ce gani to ni ya luruhiya waje ya ce ci buyo mugalen dole ko to ba ci ma na ga kan lasu ebon na gaba la su ji aljanna bi na ebon na gaba la su ji jihadi ebon na gaba la su ji ta ji da wato yace bo ebon tawhid ya uluhiyya no magala ce ta fice to da wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an yabudu allaha wa yastanibu tawhid ajja ne ala asma'u wa sifat wala sifat ya ce suna ndoro da su san go sai shiga jini ne ko a ne ci tuye da ni ta ta zuwa nan ayi ma ni diga ni wala wa ya gaskiya ga gini duni ma ga ni ya ma wa malu bi da ndoro ni ne ali tu yo ma laisa kamithli shay'un huwa as-sami'ul basir at-talaq yati bi an yuthabbata ala muhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima daga ko ja salatu ya nabi waga ga da masallaci wala ja salatu ya nabi waga ki ya masallaci wala salatu ya nabi waga tayyaji na ja salatu ya nabi aga sallah yana salatu ya nabi shabadu ja salatu ya nabi karsha duwe جاءت يا نبي بنات سنة نبي البخيل من ذكر في عنده لم يصلي عليه يعني بو تنش نبي دا نغا كاني صلى الله عليه وسلم يتوب وجه صلاة يا آه نبي عنه وقد أجل الله في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام يبن قيم وعلى بيان بيتنا الصلاة على النبي غير مزكاة ليتعب نشوك لأن يعني فضل الصلاة على النبي يا شيخ عبد المسلم الأباك وعلى آله بذن وجب الصحاب وجب الصحاب وجب أن يدغل متي وقعد فالكيامين أما بعد وتقول فورد آدلشي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله تكفه يأمر ويفرو بالعدل بآدلشي تكيف والإحسان ويفرو بالبغي وإيتاء إنما يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وموجب الأمور يا ذا صندلي وينهى عن عن الفحشاء عن الفحشاء والمنكر بالمنكر والبغي يا كذبي يقول لعلكم تذكرون ثم ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى كابن جعلي جعلي فانو nga mibere ucaje kutuba ko juma fi nga ago kutuba da waje azo kutuba ne aya ne inna allaha amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi to da har da yana yi mai mafikin ba wajen ta ko kaji kila da na da ji jancin ka ni na da ji zuciya khalifa na kullu ka mu yafa nu umayya shi àgẹ́yẹ̀dì kútùbà ádá àgótùbà ìkúlá nìkújà àrègbèjì àti pé tí ó gan náà ṣe kàlífà náà a sì lágá wòtá àjọ mọ́sánà làzízì gá àgọ́ kútùbà tó jùlọ kò ṣe ṣùgbọ́n yìí nàlá àmú ìbílẹ̀ ádìlì ẹgbẹ́ olówó àwọn obìnrin ní àárẹ̀tò wò jíga náà níbi tó pọ̀ wọ̀ mafi ne wa yi ta idin kurba ne da ni ko zai je kara ba ga Ali sallallahu alaihi wasallam ne wanda mu golo golo alkhairi addu'a kirki ngawa ba da bawa da gawanki wa yanha an fashai kuma ya fato alfasha wani munkar wal bari e go ruwa na alfasha ya munkar da bari nga da yi ce gukuti ke zana annabi ya ce ya ta kona nga sai je ne musulunta bu da da jibeji yawanci na da wannan zan ta tun da lafiyar ta ce ya muku bi wala bayani da ya ce ya ga wucin wasu kwai foro da adalci kul a mara rabbi bilkis ki sako so ya ci miji foro ya ni da adalci ko wani za ku yi ki ga daga ga da ji adalci a nufi tuna lamana dirin yin nurin an yali da rahman zai je ji adalci na ta ci haske daga a ta ci mun da garo daga haske da kafa gwamnati ya ce fa'al iyali wani isa ne kuma yaji fari wani wani a makan zalunci da bari da wuduwa ne a zulmu zulma sun yau mai kiyamati zalunci wanda ba shi ko fila ko alkiyani in ya haramta zulma na nafi na zalunci lajin alama ya ta a cikin wajen hasu bai na haɓar ta ce ní nínú ìdúnnúmọ ẹgbọn ẹlẹgbẹgbọn ẹgbọn ó ti ń jẹ sọsọra gbogbo àwọn lápásọra yòówó lápásọra dìde o wọlé tí wọn sọsọra dìde tó lọwọtú wọtí gẹ gbúgbà dán kàláàlì lọdẹgbọn náà láwùjọ wà wà tó yàgbọn lé sáré tì ń ná. kọ́ ǹgọ́ sọ̀kọ́ àtúntì sọ̀kọ́ àlẹ́ mọ̀mọ́dù tuntun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á tutù sí pátá tunu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 Wai da Aliyu na tsawon rubuta. Kada ya sa, da zama da alaƙumi na zai yi" Zai nuna. Kuma ya yi adalci ta alaƙi da kalimantar sauraron in bai da nama bai Allah na buɗa ilimin ba. A wani abu shirin kada shi a wani ajiye da tsarin ba. Na bada al-baban yin duniya. A nan da haɗin abubu ya wanda yi ma kunna yalla da lallai na kalimanta haɗu na ƙadira. Inda ma. A nan, ba a sallar ma mutum ba. Mu yi nan, bai na kataki kawo masu. آل الكتاب ولما دي من دي آل الكتاب لأنه قلنا وكان إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا والواجب عليه معرفة الرحمن بالتوحيد الله شيء كاذب كيتي ajiba da ya ce ta gaji buta kabari ma gaji buta wali ma gaji buta shehi ma gaji buta yatsa ma gaji buta ya gidima wale da du'awu alkhawfu arraja'u warragabatu arrahbatu alinabatu alkhudu alkhushu alikhbatu الصلاة والصيام والذبح والنعر فاتا عباده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عليك إن قاعد أنا كده يعني سنة يجيك بدا يعني بدي والأوائل ظن شيء إذا يجي تليكو ظن شيء إذا يجي كنجيو ظن شيء إنه لا تنا لا ولمنتي ظن شيء إنه لا تدعوا أنا كم ولا يتكلم ولا يقول ده لكي أنا يقول ده لتوجيهنا كات نه in dole ne daga ci fasa ko da sauyi da nawa ji amfani wa karim da min amali fa ja'alna wa ba'an to ya tuwaya wala ya tura kula hadu ta'alum ma kan ya gari amma ka da sauyi to buje sun kirki ne kina lokacin wa ji ko Allah ya samu dace ga yana ga kwa ku to ce ba lillahi dinul khalid amma

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب رجالا على كيف يدعو إلا من بعد ما جاءتهم البينة سيما بغتيا دا بيانا حتى دا شعر غدا دا جرمان كي بسيرا شو بغتيا كوي جيغان أكو وأنا هذه أمتكم أمتكم وإذا أمم إن أمم نيه وأنا رمي سيسي أمم يجبوتا أمم يجبوتا قال لا النبي صلى الله عليه وسلم تفترق افترقت يهودي لا إذا وصل بين فرقة اليهودي جاهد دا كن جاهد من جوان وافترقت النصارى لا تنتين وصل بين فرقة نصارى جاهد دا كن جاهد من جتو وستفترق أمة جاهد أمة لا لدى من جتو إلى ثلاثة وصل بين فرقة لا كن جاهد من جتو كل واحد من الفاتو فينا إلا وإلا في نجيتي أعطي نجيتي وجاء النبي صلى الله فبقى فما لم يكون يوم إذن دينا فكيف يكون اليوم دينا إن جعل إذا جعل جعل جعل جعل جعل إذا مرينا لنا وعليه بالتفرق بالتشكك وصل أبواب عقيدة فنه متبلع كو فنه جعلية فنه كرامية فنه مرجئة فنه باطنية فنه إسماعيلية فنه راتضة فنه مرجئة كو خوارج ودهش مكاكاين التنبيه والرد يا الملوكي مقالات الإسلام واختلاف المسلمين يا أبو الحسن العشاري الملل والنحل يا شارع الثاني الفرق بين الفرق يا أبو القائل بغدادي الفصل في الملل والنحل والأهوان يا أبو محمد بن هزن الظاهري part of television movie even from Mula bacci Ali to Samia Imamu, ya limamu a shafi yiwu da part of the ne fata da

hakan a ga tsiro ne na fata musulunci kan wari kilibar yadda zugu da ake yi zanen na musulunci kan kada da dare kafiri da ya fi malajiri wanda sun shi al'adu ko ya al'anda ta jiri nan wani ya ji sun gari ko wajen hannun shanu yes ya ji rubu biya ya ji rubu biya wani ya ji rubu biya amma a the time musulmi da ya ba da alheri ngwani jata ni ta magoyi shi ga manita zai gida ne ko yabo na da sunna ji ta bin al wa rahmun al musulunci ga qur'ani ga ga go da ga bilu ayat kitabillah din da tiya san ga ga da ayat kitabi da mishan ko yahudi ne e ne da bi ene wangi ne kiwa da da da ne musulmi ya ga ba ga mushona ngwani ne min da da wala وقشع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين لا تيكا وعدا شبا زالما من لا يدعي دبو دمي من الزجاج من أبايل من دعوة دينا هذه دعوة على خيرنا يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين آي آياتي متنشي yeye ji yeye ja na shi duwa ko ya pe ta ke kun goro na wa ya takallamu na fi aradu talabati ilmi a shafe gaba ya ce mutunci je ji makanta jo wa du'ati ko yanda man na je dawa ne wal muhadirin to zai je ji lecture masallaci ne makanta ibe ni ba dinan ya aluna zalikan fi majalisi e ji ne ji ji majali ta jo soci ruba ma sajjalu fi ashri sakin wa jo to ma gune ko fi ka sai ce tun sharu ala nasa ta sai gashe da yana wa kad ya fa'alu wa ala ne ya fi muhadaratin amma fil masajid wajen wata mata ajiyen na muhadara jo ne shi ga masallaci wannan wa hadha al-masdaq mukhalifun lima amara Allah bi wa rasuluhu min jihatin adida min mun ga to jiyen na wali ina na ko da kici wani jin foro na ba gai ko yau ka ka ka ka yi min yugo man kyauta ga awalan sai ga ka ci ya wannan bezo ya bena ba na man ga awalan wona wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk